الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ذلك والسلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammacin na juma'a da ya dace da sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin na bakwai da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiyya biya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta ɗari da tamanin da biyar cikin wannan sura suratu ali imran kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur yau za mu tafi ta 186 amma akwai tambayoyi kamar haka mai da na farko na cewa menene matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na yan kwallo dauke da sunayen kafirai a jiki ta shakka wannan wata zahira ce abu ne da ya zama ruwan dai da duniya da matasa mu galibi da jinsi na yan kwallon kafa da sunayen kafirai a jiki ga wani Ronaldo wani Robaldo wani Batistota Batistota kuma ta ka babu wannan bai dace wannan ya fi kama da tarbiyya ta addinin musulunci domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunansa wani nau'i ne na kauna ya sa kai haka da kuma kaunar mutumin da baya san Allah baya san manzon Allah haramun ne ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al adh-dhalimin ya wadanda suka yi imani kada ku ji in lamarin wato ainihin yahudawa da kirista kada ku kaunace su a zuci to kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna kaga wannan haramun ne da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama duk saurayin da yake so a tashi su karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah ba san babu yadda za a yi biyayya da soyayya ta lokaci guda kana son manzon Allah kana son makiyinka ba zai yi ba kana son manzon Allah kana son mai adawa da addininsa mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yi ba sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani tauraro na indian pin ko american film menene riba karkashin wannan so da a duniyance ne za ka samu dan ka da shi bai ba sani ba ina shi da zai danka ma haushin teki yi yana kanin zai da irin gorilla din nan duk ne tun da kai afirka na dukkan fata ya tsane ka ta ga wannan shi ne jahilci wato da rashin sanin ya kamata fatan mu ubangiji ta Allah ya kire da samarin mu su gane wannan kuskure ne su daina menene ma'anar ya hayyu ya qayyum lafazin al-hayyu da lafazin al sunaye ne cikin sunayen Allah subhanahu wataala shi lafazin al din yana nufin rayi madawwamiyar rayuwa rayuwar da ba ta da farko sannan ba ta da ƙarshe domin dukkan rayuwa in ba rayuwar Allah ba tana da farko sannan ya iya yiwa ta yi ƙarshe amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya da farko ba ya da ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim maza Allah ya fassara nan cewa Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka shay والظاهر وليس فوقك شيء والباطن الذي ليس دونك شيء wato na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan an kiraye shi da suna na farko don duk masu farko a gabansa suka yi farko ko shi ne musu farko din kuma an kiraye shi na karshe domin dukkanin su zai iya yiwa su yi karshe kuma shi ne zai kaddara musu karshe din ba haka shine alhayyu cikakken rayuwa ne alqayyum wanda ke tsaye guda wajen gudanar da ayyukan bayansa a nan gurin tsayuwa ba na nufin tsayuwa kishiyar zama tsayuwa bi ma'ana kulawa mai dawwamammiyar kulawa da lura da bayinsa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wanda shi tsaye wajen gudanar da kowace rai kuma yana mata lissafin abin da ta aikata kamar yadda na faɗa tsayuwa da ma'anar dawwama ba da ma'anar kishiyar zama ba da ubangiji ta Allah ya fi karfin tsayuwa da suke ma'anar kishiyar zama da haka alhayyar qayyum ke nufi lafazin al-hayy al-qayyum wato ko ne su ne cikin sunayen Allah waɗansu malamai sun sa su cikin abin da ake kira ismullahi al hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya ce yana cikin surori guda uku haka a jumlace wani daga cikin magabata ya ce na gano su na farko dai cikin suratul bakara na biyu cikin suratul ali imran a farko na uku kuma cikin suratul ta sai zan to waɗannan alhayyul qayyum sune suka maimaitu a cikin wannan surori guda uku الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما da husna wanda in mutum ya kira Allah da su zai amsa in ya Allah zai ba mutum ne ba da aure sha'awa kuma ta dame shi ya halatta ya rinka wasa daga banza dan mami ya fito ko bai halatta ba abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istimna wato yunkuro yunkurin mutum ya fito wa kansa da mami daga jikinsa dan daukewa kansa sha'awa wato ga wanda gauranci ya dame shi shin wannan ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani akan matsalar maganganu kamar guda uku akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaulan wahidan akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne akwai waɗanda suke ganin ja'izun ma'az ko inda kaufin fitness mutumin da sha'awa ɗin ta dame shi yana jin tsoron in ba ya yi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina sai suka ce ya halatta ne haka waɗansu malamai suka ba da fatawa amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja ta faɗin Allah ta'ala fa man a zalika fa ulaika humul adun waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce ad-darura tubihul mahdurat maganar haramci dai kace tana da ƙarfi sosai da sosai maganar ja'izanci akwai malaman da suka ce ja'izi ne kamar in ban manta ba Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal ne da kurkubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun kada abla al-mu'minun yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi kan zama masa cuta abincin da mutum ya ci aka ɗauki wanda za jiki zai sarrafa ya amfana da shi sauran da ya zama taki lafiyar dan adam shine fitar da shi haka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi, aka sarrafa shi cikin jiki sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya duk abin da yake rara ne ba da wani amfani in ba a fitar da shi to haka rarar manima in ba a fitar da shi to ana cikin matsala shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne amma da yawa da cikin malamai sun yi masa raddi ina jin kun sha jin faɗan kawai ina faɗan haramun ƙaunar wahida tun da tambayar gane ne shi sa kuma an fasu ɗauki salo yau ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izin ma'abdaura sallan tarawihi suke yi a cikin a cikin a cikin masallaci to sai aka ɗauke wutar lantarki sai zafi yi tsanani sai waɗansu suka ba da shawaran a fita a ƙarasa a waje wadannan suka ce a ah, ba za a karasa a waje ba dole a cikin masallacin za a yi in ya halatta a fito waje a karasa bari in tambaye shi sallan tarawihi ake a waje sai ruwan sama ya zubo kamar da bakin kwarya ya halatta a shiga cikin soro a karasa <laughs> ga da abu zai ce ya halatta ya halatta haka kuma idan zafi ya yi tsanani aka fita waje ya halatta babu wani haramci a ciki ba na abu ne da zai kawo rigima domin sallan tarawih lokacin da kai raka abi kai sallama ko kana yin rudo kai hudu kai sallama lokacin da duk kai sallama fa ya halatta kai wani abu har ka ci gaba da da ta gaba dan ka san wuri dan ka san jisun fada duk ba kai laifi ba dan ma ka tasu ka shiga dan harkokin ka wala ka ta kare ka je ka wurare ka zo ka dora ka ci gaba kuma duk ba kai laifi ba to balantana fitowa daga masallaci ana cikin zafi ba komai a kan nan wanda yake tambayar cewa a lokacin kiyamun laili lokacin da ake yin kiyamun laili da mutum ya zauna yana kokarin hardar alkur'ani da yi kiyamun lailin wanne ya fi falala yin kiyamun lailin a lokacin shi ya fi falala sama da haddan alkur'ani ibn qayyim a cikin littafin madarij salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bayani kan tafdil bainal a'mal wato wani aiki ya wani aiki ya kawo hadisai na manzon Allah an tambaye manzon Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne ya falala sai ce sallah a farkon lokaci wani kuma ya za tambaye shi cikin ayyuka wanne ya falala manzon Allah ce da'a ga mahaifanka wani ya tambaye shi cikin ayyuka menne ya falala manzon Allah ce jihadun fi sabilillah me yasa wata rana ya gabatar da wannan wata rana ya gabatar da wancan wata rana ya gabatar da wancan shine ibn al-qayyim yake yin tahlilin mas'alar yake tahriri na mas'alar cewa yadda abin yake shine babu wani aiki guda daya da zaka ce alal itlaqi shine mafifici a lokaci ka kaza ya fi a lokaci ka kaza ya fi a lokaci ka kaza ya fi an gane ko inda rana ne babu kwanaki min falala da za yi aiki a cikin su sama da kwanaki goma farko na zulhijja inda daddare ne babu dalare mafi ya falla ka yi aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki goma karshe na ramadan kaga ba za ka ce ga wani lokaci wanda ke alal itlaq ne to kaga dalare cikin watan ramadan ana so mutum ya kwaɗe ta wajen sallah dan haka manzo Allah ce man kama ramadana imanan wa hisaban wujira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya qiyamul layli da daddare cikin watan ramadan za a gafarta masa abin da yake da na zunubansa to dan haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin ramadan ya fi salala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar harbar alqur'ani amma idan zaka iya hada guda biyu ya fi yanzu lokacin zaka yi kiyamul lail ai kana karatun qur'anin ne kai da kanka abin da ka haddace ko abin da kake dubawa ko abin da kake saurare malami na karantawa in kai mamuni cikin kowanne akwai falalar kaga ka hada tsakanin amfanuwa da karatun alqur'anin da kuma kiyamul lail wanda in ka zauna kana kokowar harba karatun kawai zaka amfana da shi ba ta da ladin kiyamul lail ba za a lissafa su ba cikin rajistar wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawnan wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama ko waɗanda aka je su jafa junubuhum alal madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai lokacin da ka zo ne qiyamul da haka da ya raye dare cikin watan ramadana da sallah din haɗe da karatun qur'ani cikin sallah ce yayi falala wani mataki zai ji domin ya haddace alqur'ani haka yake tambaya matakin da zaka bi shine ka dage ka dage idan ka fara kai tayi da kwazo da himma kar ka yi sakaci kar ka yi kasala abinda da karatun alqur'ani ke so na kullum sai yi ko dai ka tsora sabuwar da ko kuma ka neme ta tsada kullum ya kasance kana tare da shi alqur'ani baya son gidi ko fashi ko alhamdu juma'a ya kamata kana yi ta kullum kana yi abinda alkur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta kamaimai da za a ce ga ta daya daya ce ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace alqur'ani ya danganci malamin da zai karantar da kai don in za ka karanta ka haddace qur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya ka salon da yake wajen haddan qur'ani kila wani ya ba ka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo kila wani ya ba ka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani sai ka yi shafi shafi kowanne salo ne amma kowa ya san haddace kake kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo da ma za ka hada ta da haddar da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ku suna da garin har da gashi da takarda suka bi suka haddace ba da allo ba amma har da allo ba a haɗa su da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da yazo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa saƙon da take baki wato abin da ya rubuta a cikin allon da hannunsa hatta gyaransa da malamin sai kaɗai masa ko tsakanin kanne da kanne da aka yi mutum yana kuma da shi wata rana wannan na taɓa haɗe wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taɓa rabe ta aka ce haɗe ta mutum zaka ji Allah ya sa yana kuno wannan a cikin abin da ɗinsa a cikin kokarwarsa a cikin memory ɗin to shi na yi yake da riba sannan ga rubutawa da hannu sai ya ga cewa wato har da ba karama ba ce ba sannan ga tara da ke tsakaninka da abokan yi da ta kara ta halal da ta haramta kan ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai dora ka akan kafarkin da za ka yi ko da Allah za ka yi ko da mai sai maka shawara kawai kullum abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma a ra'ayina na ka dora kullum goma goma idan yau ka dora goma gobe karka dora ko jibi ko da ka haddace yau gobe zan to mai ta kawai za ka yi wato kai har da irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddada ta haddata kuma shi kenan sai dai kuma in ta mutu amma dai in kana da rai kana nan wannan ita ce haddata fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izifi daya ko kuma dauka a dauki nis guda daya rabin izifi mutum zai faɗi so goma ko so goma sha biyar to ai ba mahaddisi ne kai da ya laushi ne to in ka ga an sa shi cikin mahaddata alfarma aka masa ni kawai dai tara ake masa dai shi ma a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja a kai duk lokaci ɗaya kamata sau goma mai amfanin haddan ka kenan ma'ana ba kai har da ta jarba har yanzu kenan da sauran ka kenan kawai dai ka yi jika jika ka ɗan yi laushi gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta ƙarshe zai ba a kan ƙafar hagu a cikin sallah a'a raka'a ta ƙarshe a zama na ƙarshe eh, bari dai ba mu ce zama na ƙarshe ba ya danganci sallar da za ka yi idan sallah ruba'iyya ce ko sulasiyya wato mai raka'a uku ko hudu kaga zama biyu ake musu to akwai bambanci tsakanin zaman farko da na zaman farko manzo Allah yana yin iftira haka hadisi ya nuna cikin sunan nisa'i ko abu dawud sannan kuma yayi umarni ga almuti'i salatihi cewa yayi iftira a zama na farko ma'ana ya shimfida kafar hagu ya zauna a kanta kafar dama kuma ya toga ta haka ya kasata al-intisab din da yayi intisabin ta amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan sa na hudu a zama na karshe kenan a cikin sallah da sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake mata to al-iftiras din ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunnar manzon Allah ta nuna wannan yake cewa um wannan dogon bayani ne wannan na tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dandana a tsawar aure dandana a kasu yana ganin cewa abin ya yi yawa kwarai da ke wani kowane titi wani kwarar lokaci zaurawa ga kuma wurin ko ina kara ƙaranar a gaskiya manufar aure shine don a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna kaga ba manufar aure ba shine a tsana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wata manufa ta sa in yi aure ba suke kawo yawan su sannan kuma da rashin hakuri shi ke kawo yawan su tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi hakuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanta daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta gari sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa a kan titi domin ya a akan titi da yawa na haifar da ɓarna a rage adadin su akan titi ina fata an fahimta sannan akwai manufa ta kullu zumunci kamar yadda na Abubakar kamar su kunta ka tsakanin manzon Allah da sayyidina Abubakar kaga manufa ta kullu zumunci kamar da Umar dan Khattab ya auri Ummu Kulthum har Ali bin Abi Talib kaga um, manufa ta kullu zumunci tana yarinya karama ma don lokacin da Umar dan Khattab yace yana son ta Ali yace masa haba wannan yarinya da zaka yi dai yana son ta zan tura ma ita da ni in ta yi maka shi kenan ta zo ta sa wata dogon riga har kasa yace a'a ai in budurwa za ta je wanda take so ai ta iya kan dage kafar ya da kafar da ya tsuko amma in ta sa fa ta yi rike kamar ya za a iya gane inda ya tsuko babu saboda ka sai mu dan kada zai dage rigar ta su ce wallahi ba dan ta amir mu'mini suna gaura maka ta gari to amma duk da haka kuma ya aure kamar ma ta akwai manufa ta kullu zumunci a cikin aure kaga duk wanda yadda waɗannan manufofi da yawa za ka samu cewa aure ya fi dawama ya fi lasting don ba ta son ka raba zumunci tsakanin ka da wani sai fa in abu kula ta ko dango babu yadda ka iya shin akwai wani laifi sananne wanda a sanadiyarsa idan mace ta yi za a sake ta a iyakan sani na babu wani laifi sananne da za a ce shi kadai ne laifin da idan mace ta yi za a sake ta kowane mutum akwai abin da yake bata masa rai abin da za a yi wa wani mijin ya bata masa rai wani ba zai bata masa rai ba saboda haka ya danganci kowane mutum me yake so matarsa ta yi masa me baya so ta yi masa wani baya son matarsa ta yi masa mutu duk abin da za ta yi a duniya ta yi amma kar ta yi masa mutu daga ranar da ta yi masa mutu to ranar takardarta na hannunta ko na dama ko na hagu sai ta zaba wani baya so a yi masa lattin abinci daga lokacin da ta yi masa lattin abinci to zai sake ta wani baya son a daina iyayensa daga lokacin da matarsa ta yi rashin kunya ga iyayensa shi kenan wani baya son ya ga matarsa ta rike mutunci da ƴaƴansa daga lokacin da nuna ba ta son ƴaƴansa na kishiyarta to daga lokacin kuma ya rabu da ita haka dai abubuwa daban-daban wani kuma abubuwa da dama za su faru ga matarsa tana wulakanta iyayensa amma bai damu ba to wannan kaga ta sakatawa ai shawaraki ne in ba shawaraki ba za wulakanta mahaifiyarsa kuma ya abin nan ya kamata ai za hankali ta yi mata faɗa su daina ma'ana dai kowane mutum akwai abin da amma akwai abubuwa waɗanda suke na zahiri wanda lalle idan mace ta yi to miji ya kamata ya hana ta in bata daina ba kuma to sai dai a ce haza su raka bene bene idan matar ka tabbatar tana da alaka da dan su mazaje a yanzu wannan babu wanda zai ce ya baka hakuri in ba mutum ya baka hakuri ya yi ta in ka ga an baka hakuri to sai fa in ya bayyana ta sadu da ta yi nadama ta tuba taubatun nasuha alamun tuba sun bayyana a cikin maganganunta da ayyukanta ka iya yafe mata amma in ba haka ba kan ai ba da wani amfani dan ka zama da yus da yusuf ko ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya san matarsa tana da alaƙoƙi marasa kyau da waɗansu mazaje a waje kuma ya kyale ta to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah ya bayyana ko kuma ba ta sallah ta kai ta sallah ba ta ko ba ta azumi to kaga wanda ba ta sallah kan ai arniya saboda ka ga mutum ba zai zauna da arniya ba sai ki sallah ko kuma ki san inda bare ya miki waɗannan abubuwa ne waɗanda sun shafi haƙƙin Allah wanda babu sassauci a ciki babu haƙuri a ciki in ma mutum ya yi haƙuri a nan ba ya cikin haƙurin da za a ba shi lada ba ta sallah kuma kai hakuri a ba hakkin ka bane ba amma ta yi ma latin to kai hakuri shikenan ta yi ma kudin jane da daddare kai hakuri wannan duk kai ta dama za ta samu ladan hakuri inda ma yawka sabiru na ajrahum bidon hisab amma ba ta sallah kai hakuri wannan bayan wannan yake da Allah ya faɗa masa ma'amar wannan hadisin al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil-'aini rawahu al-bukhari lafazin alkam'a jam'i na alkam'u ba tare da atta'u ta'anis din ke karshe ba ko atta'ul marbuta wadanda suka ta a'a alkam'u din shine mufrad alkam'atu jam'i ma'ana dai sabani malaman lugha suke shi lafazin alkam'atu din ko alkam'u wato nau'i na tsiro da yake fitowa a kasa ban san sunan shi da Hausa ba galibi a kasar Larabawa yake idan ya fito sai su dauke shi sai su ci a haka wani lokacin kuma su dafa ina fata an fahimta to shine manzo Allah ce al-kam'atu min al-manni ita al-kam'atu daga al-manni kuke to shi kuma al-manni wani abu ne da ke sauka daga sama kamar raba yakan sauka akan itace sannan kuma yakan sauka akan dutse sannan idan ya sauka sai ya sai za ka ga kamar za ka iya kasanta shi da kwaro ko karo za ka iya kasanta shi da karo mai danko wannan da ake abin nan da ma shi ba da danko amma ruwan sa yana da dan kauri kauri haka idan ya sauka akan dutse da zare ke sauka ba wanda sun daga inda Allah yake sauka a sai Allah yake sai sai da yake sauka dutse. ina ba ta fahimta ko akan duwatsu to yana da zaki wajen sha zakin su yayi kama da zuma shi yasa waɗansu masu fassara Hausa suke kokarin fassara almanu da cewa zuma bayan ko ba zuma bane ba an gane ko wajen mazallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa sai su fassara almanu. cewa zuma amma dai ba zuma ba bace wata raba ce daga sama take sauka akan duwatsu ko akan itace sannan tana da zaki to sai manzo Allah ce shi alkam'atu din duk da tsiro ne daga ƙasa amma asalinsa daga almannu din nan da muka yi bayani sai ce wa ma'uha ita alkam'atu din idan aka tattara ta aka matse ruwanta shifa'un lil aini yana maganin kambun baka ga wanda baki ya kama shi ina jin mun bayani da yake kambun baka a cikin karatu duk abin da wanda baki ya kama shi idan aka ba shi ruwan ya sha zai warke daga wannan baki din ko kuma kambin baka suna jin da hadisin ke nufi wallahu a'lam wannan yace yaushe ne aure yake tabbata tsakanin musulmi da musulma bayan an ba da sadaki ko kuwa a duk wanda yake fita ka sai inda ta ma'ana irin waɗanda suke zuwa ne sai a ba da sadaki ba a ɗaura aure ba a ce an yi baiko ko an sa rana amma har an karɓi sadaki to yake dauka matar don haka ya halatta ya sadu da ita ya halatta tunda ba aure aka daura da can ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko dauran aure ne amma daga baya bayan nazari da bincike ya tabbata cewa bai ko ba dauran aure ba ne domin dauran aure abu guda biyu ne na farko lafazi wanda shine fiza da malamai ke faɗa na biyu niyya domin inna mal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa lafazi shine kalmar na aura maka wadda nake wa wakilci wanci bisa ga sadaki kaza kai kuma kace na karba idan kai ne mijin ko na karba a matsayin wakilin ni na karba maka kenan wannan kalmar da kuka yi ita ce siga kuma da kalmar ake daura aure sannan ya zanto a zuciyarka lokacin da kace na bayar kana nufin daurin aure a zuciyarka lokacin da kace na karba sai ma kana nufin daurin aure domin waɗannan mutane guda biyu mai bayarwa da mai karba su suke yin daurin aure abin da ke kira siga al-ijab wal qabul shi wakilin amarya zai al-ijab wakilan ango ko ango kansa ya al-qabul zawwaltuka qabiltu ankahtuka qabiltu al-ijab al-qabul din to tare da niyya domin al-ibratu bil maqasid la bil tagaran lafazin ba shi ake lura da shi ba sama da niyya dan niyyar ta fi tasiri to tsakanin ku da Allah duk lokacin da aka zo baiko aka ce ga wakilan wannan sun zo an tattauna da wakilan amarya yaya yana nema eh yana nema an ba shi eh an ba shi yanzu za a daura aure a za mu shawara mu faɗa muku ranar ko nan da wata biyu ko nan da wata uku wai shi sai ya ribaci kalmar an ba shi eh an ba shi <laughs> to amma kar ya manta sai aka ce ki eh, za a daura aure aka ce eh watan rajab ko watan sha'ban sha biyar ga wata ko sha shida ga wata a sai a yanzu duk ba matarsa bace ba duk wannan zancen da ake me suke nufi da kalmar an bashi a zuci dai ba su nufin ɗauran aure ba abin da suke nufi sun yi baiko amma tunda an saba an ba shi ake cewa to an ba shi an ba shi shikenan na ba ta an fahimta a gaskiya wannan kalma ko ni da na roƙi da ita matuƙa ƙwarai da gaske kuma musamman a marigayi ta tafi mu da Allah Allah ya kansa da gafara akwai karatun su da yake tsawo akan wannan da sauransu amma dai zance wanda yake mafi inganci shine lalle sai niyya ta tabbata dan ka ba da sadakin kiyamata bata zama matar ka ba har sai an daura aure domin ya iya yiwa a daura aure ba a ba da sadaki ba dan sadakin ba shine auren ba da ita ce auren dan daga nikahu ta koyi ba da surutu bakara sai igara gare ki لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف فأي هذا ونن aure ne aka daura ba a bayar da sadaki ba ba a ma ambace shi ba na aura maka wadda nake a wakilci wanke bisa ga sadakin da zan yi maka bayanin sa nan gaba shi kuma yace na karba jama'a kun mun sai kowa ya da akwai sadaki amma za a yi masa bayanin sa nan gaba ba a ce an sarar da sadaki ba mutane sun yi da auren nan da sadaki wannan auren ya halatta ya halatta miji ya sadda mata duk da ba a da sadaki ba a ce bayan da sadaki ba shine daura aure ba wannan sigar ita ce ne daura aure ita ce siga bayan kalma sai da niyya a zuci ya kamata mu fahimci da fahimci cikin mas'ala sosai da su me matsayin musulmin da ya je neman wata wata yarinya da aure sannan kuma ga wani na neman ta har ma an ba da sadaki a kanta tunda har an ba da sadaki a kanta iyayen sun karba duk da bai zama daular aure ba to bai halatta wani ya shiga ba dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Imam an-Nasa'i la yakhthub ahadukum ala fitrati akhihi cikin hadisin Bukhari kuwa la yakhthub ar-rajulu ala fitrati akhihi wa la yusumu ala sawmihi kad mutum ya nemi aure kan neman auren dan uwansa kada mutum ya yi tayi kan tayin dan uwansa wani na neman yarinya da aure ta amince da shi ya amince da ita iyayen su sani har an ce aiki kenan an amince shi da neman ta da aure kila ma har an ce ya kawo kayansa ko an karɓi sa kaga an riga an amince da shi kenan haramun ne kai yanzu ka fito daga baya bai halatta baka fito amma idan yana neman ta ba a riga an tambaye ta da kin amince ko baki amince ba iyayenta ba su riga sun yi masa wani alkawari ba sai ma suka fito mutum biyu ne ko uku shi kenan amma daga lokacin kar iyaye su bari a biyu ya tsawo sai a tambaye ka wanne ke so ko su su duba cikin guda uku mu muna ganin wane ya dacewa bisa ga shawarar mu saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ta ce eh na amince da shi sai a kira wata ran sai a ba su hakuri kar ka sake zuwa wurin ta kuma kai wani dan bai halatta ba kawai ku neman aure a gaibu har a ce an sa ranar ɗaurin aure wai mutane ba wanda ya san wane ne angon wani ya taho da goro da alewa wancan ma ya taho da goro da alewa wani ya koma da dakon goro gida kaga ai ko shakka babu wannan zai haifar da gaba a tsakanin al'ummar musulmi wanda ba manufa ce ta musulunci ba yin haka wannan tana cewa dan Allah kai wa mazaje wa'azi saboda sai ka ga mai gida ya shigo gida sa a daure kai duk dukkan kullun ka ja hankalinsa amma ya daure ma fuska ki maka magana ya banza da shi sai ga kamar ma wa'azin da yake zuwa yana ji kamar baya amfanuwa da shi wato wannan ya nuna kana zuwa wajen wa'azi ke ina jin duk wanda ya ji hudubar mai yau juma'a ya san wannan shine kawai magani ko ba haka ba idan hudubar ta shafi kowa da kowa akan ya za mu gyara gidajenmu yana daga cikin abin da zai gyara gida wato al-israfil hasana manzo Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma amalantu matan ku tare da kyautatawa sakin fuska na tsaye daga cikin kyakkyawar mu'amala ai na karanto mana hadisan Aisha har guda uku daya hadisin tace shi ina cikin kwanakin janaba zan dauki kofin manzon Allah in taruwa. ruwa ina ajiyewa sai ya dauki kofin sai ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa zan dauki kashi in tsotsa ko in guguya ina ajiyewa sai manzon Allah ta hannu ya dauka sai ya sa bakin shi yana guguya ko yana lafar kashin inda na sa bakina wani irin sako manzon Allah ke isro ummuna Aisha a cikin wannan so kauna kauna ta karfe kaunar da ni da ke kamar mun zama daya har ba na kyankyamin bakin ki ba na kyankyamin yawon ki so nake in dora bakina a daidai kofin da kika sha ruwa wane ne kewa mata haka ka dan jarraba yau idan an je shan ruwa da magari ka <laughs> dan Allah ina roƙonka kai mai ɗaure fuskar nan dan Allah ka jarraba yau ka gani ludayin da ta dauka ta saku ne sai ya karba ta sai an yau bana son wani ludayi sabo haba ba dai bane kuma sai mun rabu gida biyu yau muka zama biyu yau muka zama biyu kuma abu dai kuma shikenan wasa tare ci bamban menene abin duniya ba ni ludayin da kike sa da shi kanka na kawo mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu na Aisha take cewa muna wankan janaba tare da manzo Allah da boki ta kai ko roba ɗaya a gaban mu hannayenmu suna saɓani wajen shiga ko in riga shi sawa ko ya riga ni wani lokacin yana gaggawar tsibowa ina ce masa da ali da ali kyale in ɗauka kyale in ɗauka in zo mu la'aika duk waɗannan ababai ne na kyakkyawar mu'amala da ya kamata mutum ya tsakanin sa da matarsa manzo Allah ya tsira da ummu na Aisha manzo Allah ya dauke musu cewa ya taya su waɗansu ayyuka na gida kanana ba wai dan ba mai yaron gida ba wata rana kawai sai ce yau ni da ke zamu yi girki in ga dai wani kike ne kuke ta wani barazanar girki girki ai ni ma na iya duk wani abu ne na ɗauke kewa kai ma sai ka samu hutu a zuciyarka amma kawai ka fito waje waɗansu gardawa su ɓata maka rai ka je gida mana ka ji karamar murya matarka ta halal ɗinta amma ka tsaya titi gindin mai biredi da shayi gindin mai balangu har ka dare Allah shirye ka tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa malamin rikici da hasaliya da aka samu a university na Maiduguri ya halatta ko bai halatta ba ya kai a ka taba an maka rikici kuma ka ya halatta ko ta ka babu rikici da aka yi a university na Maiduguri ba mu jira din sa muna fatan kuma ubangiji ta ya ya kare faruwar irin ka a nan gaba abu ne wanda yake bai daɗi ba ko misali zarafin tun daga ya haifar da an dakatar da karatun ɗalibai kila hannu ɗan sama kulli masu zuwa nan gaba sai dai kuma ko shakka babu yadda bincikenmu na kurkusa ko ta kasa mafi kusa nuna mana ko shakka babu akwai laifin waɗansu daga cikin jami'ai ko kusoshi na university domin a ce a zo cikin azumin ramadana a yi zaben ne kyau a birnin shehu a ce a yi zaben ne kyau ai ka san wannan cin mutuncin addinin musulunci ko shakka babu ba ya ce ta ka'idar ilimi ya ce ta ka'ida ta tsaro ta ƙasa ya ce ta ka'ida ta addinin musulunci bai dace ba da alfarmar ramadana saboda haka su yaran da suka yi yan har da laifi to ai duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen bayar da izini a yi wannan shi ya fi kowa ne to amma mun tabbatar cewa shugaban jami'a GC din mutumin kirki ne jama'a suna kyautata masa su fatan mu ubangiji ta'ala ya ba su jarunta ya ba su jurewa ta yadda zai warware matsalar ta hanyar da ta dace kuma bisa ga adalci kar ya kasance cewa dalibai da ake zargin ko sun tayar da hatsaniya su kaɗai laifin zai shafa eh to ba za a ce ba su da laifi ba in sun tayar da hatsaniya amma ko shakka babu wanda ke durowa da tsaki wajen bayar da izini to ko shakka babu yana da kaso mafi tsoka amma to da muka tsaya mun tabbatar muna kyautar san cewa shi vice chancellor na university na Maiduguri insha Allah ta'ala zai gyara matsalolin kuma zai kalli abin da duba na adalci ɗaliban nan ƴaƴansa ne ya ga yadda za a gyara sai musamman mun ji cewa an yi taro daga dukkan bangarori guda biyu dalibai musulmai da dalibai waɗanda ba musulmai ba sun bayar da takarda ta bayan taro cewa za su zauna lafiya kaga an samu bakin zaren kenan sai a kiyaye nan gaba kar a sake bayar da lasisi makamancin wannan na cewa ai zaben su mai kyau ko a jami'ar Kano ko a ta Maiduguri ko a ta Zaria ko a ta Sokoto don wannan ko shakka babu yana bayar da tsoro ga zaman lafiyar kasa kuma na tabbatar ma'aikatan tsaro ma za su sa baki kan wannan Allah ya taimaka mana za mu tafi kan aya ta 100 da tamanin da shida ubangiji ta ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ۖ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بين مثل لتبلون في أموالكم وأنفسكم lalle za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum kuma za a jarrabe ku a cikin kawunanku jarraba cikin dukiya tare tattalin arzikin kasa asara, faduwa ko fashi da makami ko gobara ko ambaliyar ruwan sama ko wani a makamancin haka jarraba a cikin kawu kanku kuma shine rashin rai ko rashi mutum ya rashin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko miji ko aboki ko kawa ko dukkan wani wanda yake na kusa da ke ko na kusa da kai mutum ya rashin sa ko mutum ya rasa wata gaba daga cikin gabbansa ko ya ji rauni duk wannan na cikin jarraba a cikin kawo kanku ubangiji ta'ala ce lalle zai jarrabe mu wannan gaba ta nan daidai take da faɗin Allah ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun da Allah zai jarrabe mu a cikin tawukan mu a cikin dokiyoyin mu zai jarrabe mu da tsoro zai jarrabe mu da zama na tsarkar da abubuwan da dai lissafa amma karfe shi da manzon Allah kai bishara ga masu hakuri masu hakuri sune idan wani abu ya same su na hasara ko na kaito sai su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma lalle za ku rinka ji daga waɗanda aka bayyana lissafi kafin ku wa min allazina ashraku kuma za ku rinka ji daga waɗanda suke mushrikai azan kafira cutarwa mai yawa a jiya mun ce nau'in cutarwa ne daga cikin cutarwar da mulmune suka ji shine abin da sayyidina Abubakar ji daga bakin wannan bai Yahudan Finhas ko Kanhas kamar da muka karanta a cikin riwayar Ibn Jarir Tabari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare sannan yana daga cikin nau'in cutarwar da aka ce za mu ji daga bakin su irin bakar magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya taji daga bakin waɗansu ko dai munafikai ko kuma kirista ko yahudawa ko waɗansu daga cikin kafiran zamanin sa tunda Allah ya wala tasma'unna min allazina utu kitaba min qablikum wa min allazina ashraku za ku rinka ji daga waɗanda suka suka yi shirka adan katira su suwa mai yawa wa in tasbiru wa tattaqu kuma kuka tsare dokar Allah fa inna zalika min azmil umur da cikin al'amuran da ya kamata a kullum a kansu yani min al-umur um, allati yanbaghi al-azmu alaiha yana cikin al'amuran da ya kamata a kullum niyyar sai an yi su shi hakuri din da kuma takawa Allah ya وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فبئس ما يشترون ubangiji ta lata wa iz akhadha Allah mithaqal ladina utul kitab tuna lokacin da Allah ya riƙe alƙawalin waɗanda aka bai littafi abinda ake nufi da aka bai littafi aka ba su ilimin sanin wani littafi da Allah ya saukar daga sama lallai ku bayyana wannan littafin ga mutane abin da duk ya kunsa na hukunce hukunce na bayanai waɗanda kuke so da waɗanda ba ku so waɗanda suka dace da san ranku da waɗanda ba su dace da san ranku ba lallai ku yi bayani wato abin da yake wajibi akan malami shine sanar da abin da ya sani na dokar Allah ko da shi a cikin ayyukansa yana karya wannan dokar eh zai na hukuncin musulunci ko da shi a ɗan adantaka irin tashi da mutum yana yin sakaci wajen yin aiki ne ma'anar la na lin-nas lalle ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku koye komai a ciki Allah ke fana ko suka je jefa da littafin baya nufin su ɗauki littafin su wurga abu ke nufi ne daban su kuma inda suke daban littafin yi gabas su sun yi yamma ko ya yi kudu su sun yi arewa ga sun mayar da littafin ko ta fuskar magana magana su ba irin wanda littafin a ayi bace aikin su ba irin wanda littafin ya bihi a sanadiyyar wannan alkawali da suke su da ubangiji samanin kalila wani dan farashi kankani na duniya wani girma da za su samu wani matsayi da za su samu yasa sai suka rinka Allah ya fa Kir da abin da suka fahimci wato gaskiya din da shi kir da abin da suka canji gaskiya ɗin da shi suka rike shi suka kyale gaskiya suka yi riko da shi suka jefar da alkawarin Allah alkawarin Allah shine ku yaɗa ilimi ku bayyana shi ku sanar da shi a waje ɗaya kuma idan kun bayyana ila mutane ba za su ba ku girma ba ba za su ba ku matsayi ba za ku yi rashin mabiyanku to mai yi dan Allah babu ruwan shi da girman da zai samu ko yawan mabiyanka ko yawan yan kanzaginsa sai ya kokarin bayyana gaskiya duk ɗakunsa a waje ɗaya ila mutum ba zai samu a kusanto da shi kusa ba mala'un gari ba za su jawo shi kusa da su ba dan ya faɗi gaskiya to shi kuma baya son yi hasaran mala'un gari ya kamata yana kusa da su dan saboda bukatu da yake da shi a wurin su yana da wasu bukatu to dan bukatun su biya sai ya koye gaskiya ya faɗa musu irin abin da suke so a matsayin su na masu mulki a matsayin su na masu kuɗi a matsayin su na sarakuna to kaga anan gurin kamar musayayi wato ga gaskiya sai yayi musayar da ƙarya ga bayani sai yayi musayar da koyewa ya koye ilimi shine wasdarau bihi samanan qalila na faɗa muku je cewa ba albatuna fi dakil masruf wasdarau bihi aidil misaqi samanan qalila a madadin rikon alkawarin Allah sai su ga mutai gara farashi dan tantance alƙawarin Allah shine su bayyana ilimi to sai ba su riko da wannan alƙawarin ba gara su samu wani dan karamin farashi girma da za su samu a wajen mabiya ko girma da za su samu da matsayi a wajen masu mulki Allah ce fabi kamar yasruwan sir da abin da suke kansar kansu da shi manzo Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dukkan wanda aka ba shi ilimi sai kuma ya boye shi ranar tashin kiyama za a yi masa lizzami da wuta ranar tashin kiyama Allah ya tsare da haka nauyin da ke kan masu ilimi ba kankane bane ba yana da girma tsare da dole mutum ya fada gaskiya ko da za ta jawo maka wato ainihin bakin jini a gari wannan ya fi maka zama lafiya tsakaninka da mahalicinka ina amfanin ka faɗa mutane ƙarya ka fita lafiya lafiya tsakaninka da mutane amma tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala kuma ga lafiya lafiya ba ya kamata ka gane in za ka faɗi gaskiya a karan fari mutane za su tsane ka a karan fari mutane za su yi adawa da kai amma in ka jure ka sake jurewa Allah ta wal'aki mutum kai ne za ka samu kyakkyawan kai wanda suka kika din nan jiya za su zo suna son kai yau waɗanda suka yi adawa da kai jiya yau za su zo su nemi sulhu da kai wanda ba sa sauraron ka jiya zo su saurare ka a yau amma kai gaggawa kake so kake dole sai an saurare ka a yau da haka me za ka faɗa a saurare ka baya da dariya yi a saurare ka dariya ka faɗa bid'a zaka ɗaure wa gindi sai kai sayan waɗannan dan dai a saurare ka to kuma idan biya ta yi tafiya sai su gane cewa a ke ƙarya kake to sai su watsar da kai sai kuma ka zo ka dawo su ce a a ba mu yarda ba da sun wurin ma ga abin da ya mana kuma yanzu mu koma to amma idan gaskiya aka santar ita sun karanta da kike ko an tafi za a dawo ko an yi fushi za a janye in ma mutane sun yi fushi da kai ba da kowa sama suna farin ciki da kai sun san me yake hasara a ciki Allah gane da Allah ya tabbata تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب alim ubangiji ce la tahsabanna allazina yafrahuna bima ajabu kar ka yi tsammanin waɗanda suke yin farin ciki da irin abin da suka yi wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suna son a rinka yaban su bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba fala ta hasabannahum bi mufadatin min al'azab kada ka yi tsammanin za su tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama walahum azabun alim lalle suna da azaba wanda take mai radadi ma'ana dukkan mutumin da suka aikata wani aiki suke farin ciki da aikata aikin sannan kuma suka zo suna son a yabe su da wani aikin da kuma shi ba su riga sun yi ba duk waɗanda wannan shine halin su kada ka yi tsammanin za su kaucewa azaba ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim marwan ibn al-hakam ɗaya daga cikin kulafa'u bani umayya yace da dan gadinsa izhab ya rafi ila ibn abbas fa qulna in kana kullu imrin minna fariha bima ata وأحب أن يحمد بما لم يفعل مؤذبا لنؤذبن أجمعون ita ka je wajen Abdullahi da Abban ka ce masa in dai kowane mutum daga cikin mu da yayi farin ciki da abin da ya aikata ko ya so a yabe shi da abin da bai yi ba za a yi masa azaba in dai haka ayar take nufi to cikin mu kowa sai masa azaba ba wanda ya shiga gobe kiyama fa qala ibn abba ya Abdullahi da Abba zai ce lakum wa li hadhihi al aya. me ya gama ku da wannan aya kai marwan yalla kai wannan aya ai ba ta ku bace inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fi ahli kitab wannan aya an saukar da ita ga ahli kitab wato yahudu da nasara thumma talabun abba sannan abdullah da abba sai karanta wanda take kafin ta wa iz akhadha allah mithaqan nabiyina wa idza akhadha allah kal mithaqan alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la tuktumun zuwa karshe bayan ya karanta zuwa karshe wa talabun Abba. sannan Abdullah da Abbas sai karanta la ta hasabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yumadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi fadlin min al-azab sannan wa qala Abbas dan Abbas yake sa'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an shay'in fakatabuhu iyyahu su yahudu nasara ne manzo Allah ya musu tambayar wani abu na siffarsa ko na bayanin musulunci ko bayanin zuwanka a cikin littafin sai suka ɓoye suka ji fadar gaskiya wa akbaruhu bi ghairihi suka baki labarin wani abin daban ba wanda ya tambaya ba fa kharatu kad arawhu an kad akbaruhu bima sa'alahum an suka fita suna so su nuna cewa ai sun ba su labarin tambayarsa sun ba shi amsar tambayarsa wa tahmadu bi zalika ilayhi kuma suka nemi ma a gode musu kan wannan abin da suka yi wa farihu bima ataw suka rinka yin farin ciki da abin da suka yi min kitmanihim iyyahu dangane da koyewa annabi gaskiya da suka lokacin da ya tambaye su ma sa'alahu anhu abin da ya tambaye su wato kaga dai anan ayar tana magana kan ahlul kitab a fasaran Abdullahi da Abbas amma hukuncin da baya ta kaituwa akan su kane dukkan mutumin da aka tambaye shi gaskiya ya sani sai ya koye kuma wannan koye gaskiyar da yi da yake son kuma a yabe shi akai to ayar ta kace sawa'un yana cikin hali Sulaiman malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri galibi ibada sai dai a ce yi amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri a zikiri ne Allah ce ya ayyuha alladheena amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuha alladheena amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan ce wa zakirina Allah kathiran wa zakirat fa'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya ita tsatsar zuciya abin da yake kawo ta gafala bawa ya kasance baya gafala daga ambaton ubangiji ba ya gafala daga ambaton ubangiji abin da ke kawar da tsatsar zuciya shine zikrullahi wal istighfar yawan ambaton Allah da istighfari shi yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin muslim sabaqal mufarridun sabaqal mufarridun masu ifradi sun gudu masu ifradi sun tsere da lada sahabbai suka ce suwa ne da al-mufarridun masu kayantawa ko masu kadaitawa sai manzo Allah ce azzakiruna Allah katiran wa zakirat kuma kula sanar da hadisin wani dattijo da zo manzo wajen manzo Allah ya ce da shi inna shara'i al-islam kad kasrat alayya wa kad kaburtu dokoki da musulunci suna da yawa yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yanzu kuma na tsufa ba komai zan yi ba koya mun wani abin da tsufa na ba zai hana ne sa sai manzo Allah ce la yazal la yazalu lisanuka raqaban min zikrillah kar ka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton ubangiji kullum bakin ka jagab ya wuna gudana a bakin ka wajen yawan zikirin Allah yasa ibn al-qayyim a farkon littafin al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib ya ambaci fa'ida 70 da tsoriya ta zikiri daga ciki zikiri na dawo arziki daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah daga ciki zikiri na sa a rubuta ka cikin yan aljanna daga ciki zikiri na kore bakin ciki daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa zikiri na korar tsoro ababai da dama ya ambata na zikiri sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shaidan in kana zikiri allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mutane dangane da zikiri kashi uku ne kashi na farko ahlul gafa allazina jafaw rabbahum masu jafa'i masu muna na lalabi ga ubangiji su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri kwata kwata ba ruwan kurkuku to waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi kashi na biyu ahlul ibtida waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a zikiri da rawa wani lokacin zikiri da kiɗa wani lokacin zikiri ana farawa tare a kare kare wani lokacin zikiri da kalma daya dayar kalma Allah Allah Allah kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al-fi'li wal fa'il dole sai an samu wannan aka yi zikiri kalma ɗaya ba ta zama zikiri to kaga waɗannan so ne kashi na biyu a eh, suna yin zikiri amma ba akan koyarwar manzon Allah ba a eh, suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba a magance da aikaci kashi na uku su ne ahalul iltizami fi zikri alladhina yulazimuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke lazuntar sunnar annabi wajen zikiri da safe mai annabi yake yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi dari ga sayyidul istighfari اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور سورة كرنت ونن بسافي wannan kaɗan ne samfin ne amma ban da su akwai zikirai na safe da yamma kuma za su yi zikirin yamma ko sahihul yi da su fara muka yi tazo ko bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ko kula uzai kula uzu bi falaki da kula uzu bi nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku ko allahumma bika amsayna bika wa وبك أسبحنا وبك نهيا وبك نموت وإليك masir ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar ce ai in sun zo kwanciyar barci haka in sun zo tashi daga barci haka shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuba wa za su tuntuba hadisai ingantattu yaya manzo Allah ya yaya ce ai za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawaran bi ahlari wa yasalul ulama ya tambayi malamai wani malamai wa yaktadi بالمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah malaman ba kowane malami ba dan malanta suna ta tara ba kowane malami ba ba kowane fari yake rogo ba wani farin rogo ne wani kitse ne wannan sai kullu bai ba'a shahmatan da ta sai bi malaman da suke koyi da sunnar manzon Allah allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna bi ittiba'i shaytan waɗannan su ne malamai na gari waɗanda mutum zai tambaya yaya manzan Allah yi kaza yaya manzan Allah yi kaza duk wuridi duk zikiri duk hailala sai sun tuntuɓa ya aka ga kuma hadisai na cikin bukhari ga hadisai na cikin muslim ga hadisai na cikin abu dawud ko turmi ko da sa'i da sauran littafan sunna in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai irin su kitabul azkar na imamun nawawi irin su tuhfatul zakirin na imamu saukani irin su al-kalimu tayyib na ibn da shaykh al-islam ibn taymiya irin su al-wabil tayyib min al-kalimu tayyib da kuma waɗanda waɗansu malaman suka a zamanin yau irin su hisnul muslim duka waɗannan za ka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya kai ka raya zuciyarka da shi wanda shine zikiri na bisa billahi amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri to wanda bai fahimci me zikiri ai asali ba yadda za a yi zikiri ya bar jikinsa da datti an ce idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa karka je masallaci li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam kar mala'iku su tutu a masallacin me zaka yi a akwai karatun qur'ani a akwai zikiri a akwai sallah aka ce karka je ka zauna kai a gida to shikenan kuma kai sai ka zauna cikin dace me yasa aka ce tafarnuwa? ai da ne waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci sama ba za ka zo masallaci ba matukar akwai ma'anan tafarnuwa da sarda shi shine warin baki ma'ana ko da irin mai kukan nan da su ji daddawa da yawa mutum ya haɗe bakinsa da ita to inda bai kawar da dattin bai kamata ya je masallaci dan duk inda kawai wani sai ga mutane suna kawar da kai kaga babu dadi to musulmi cikin tsafta yake amma yau sai ka an ce ga zakiru amma tsazami mutum yayi da shi wace a ce ahlul lahi kenan yanzu kuma sai wanda za ku jingina wa Allah sai ka kazami dai idan kun ce ahlullah mutanen Allah ba ana kazami ne mutanen Allah ba masu tsafta ba ga duk hadisi da wani sahabi ya ce muna son mu ga mun sa riga mai kyau ula mai kyau takalmi mai kyau manzo Allah ce wannan baya sun girman kai inna Allah jamilun yuhibbul jamal ko sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so sai ya kamata irin zikirin na sufaye su wallahi su gyara in da mutum yana son zama zakirun na fi sabilillah to ya bi tuskar manzon Allah ya bi sunnar annabi zai samu kowane irin zikiri ke da haka kar mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba ta zikiri kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a ya fi zikiri na sunna yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kuma suna tuntunci ne cikin halittar sama da halittar ƙasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma ta hadha batilan baka halicci wannan badan mulki lafazin batil masdar ne ya yazo ala sifati ismul fa'il batil kaga ai fa'il kenan kamar yadda al-aqiba ai ana nufin al-uqba amma kaga sai masdar yazo ala sifati ismul fa'il rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji baka halicci wannan badan warki dan rashin manufa halittar sama da halittar kasa akwai hikima ce akwai dalilin da yasa akai subhanaka sarki ya tabbatar kuma kai ubangiji fakina azaban nar ka samar da mu daga azabar wuta hadisi ya tabbata daga asa yake ni da ubaydu bin umayr mun je wajen ummu na aisha sai ummu na aisha ta ce da ubaydu bin umayr yanzu ne zaka kawo mana ziyara kin yaushe ban ganka ba sai daga cikin tabi'ai ne almajiran da masu daukan karatu a wajensa sai ce haba baba abin da ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa zur gibban tazzal hubban ka rinka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta karu amma idan kullun kullun zaka zo sai a gaji da kai ina jin kila shi yasa ƴan mata da a kasar Hausa suke cewa Allah tsina saurayin kusa da gida jiya zance ta karan jiya zance <laughs> zurgibban tazdad hubban idan ka je yau gobe sai ka bari wata rana kuma ka sake zuwa yace shi yasa ke gaban zo kullum ba sai Aisha ta ce da'una min ridanatikum hadhihi ka daina kawo wata jumla kana nufin manzon Allah ne faɗa wato ne nufin ta cewa hadisin na manzon Allah bane ba Khalid bin Umayr sai Ibn Umayr yace akhbirina bi ajabi shay'in ra'aytihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya na Aisha ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzon Allah wani abu ne ku baki mamaki a rayuwarsa sai Aisha sai shiru sannan ta ce kana lailatun min al-layali kana lailatan min al-layali maza la ya kasance a wani dare yace ya Aisha tuzarini ata'abbadu Allah da rabbi yace Aisha wannan daren yi mun sadaka da shi bauta zan yi wa ubangiji kaga ai kana da haƙƙi a matsayin na matarka a ce sai ka nemi matarka izini in za zaka yi kiyamul layli eh, yake wannan daren ki dai bar ni shi in yi kiyamul layli qala sai ta ce wallahi inni la uhibbu qurbak ina san in ganna a kusur kai maza Allah wa uhibbu masarrak kuma ina son duk abin da zai faranta ma rai tunda ibadar ka za ta faranta ma rai sai in hakura da sai in ganna dab da kai qalat ce fa qama fa tatahhara thumma qama fa salla manzo Allah tashi yayi tsarki ya shiga cikin sallah da fa lam yadal biki hatta balla hidrahu bai gushe bai na kuka har sai bai kuma tunka da hawaye qalat sun ba baka fa lam yadal biki hatta balla hidrahu bai gushe bai na kuka har sai da zika gemunsa da hawaye take fa baka fa lam yazal yabki hatta balla al-arda bai gushi bai na kuka har sai da hawaye ya rinka daga kan kasa bayan ya tuka fuskar sa ya tuka cinyar sa har kuma ya shafi kan kasa sallallahu alaihi wasallam tace yayin da naga ya samu kansa a wannan hali yana nan haka fa da'a bilal bi udhruhu bi salati sai bilal yazo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asubahi yayi falamma ra'ahu yabki yayin da ya ga manzon Allah yana kuka kada sai ce ya rasulullah lima tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara me yasa kake kuka gashi an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo qala sai ce afala akuna abdan shakuran bazan zama bawa sai godiya ba laqad nazalat alayya laylata ayatun wata aya ta sauka a kai na jiya da daddare wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba ta tabbata ga duk wanda ya bi ta kanta bai tsaya yayi tunani ba game da aya wata aya sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna dalai karkashin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi tafakkur da manzo Allah ke nufi wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha kaga wannan ba kalmar razani da firgici bane manzo Allah ke bayar a ce lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anonin su Allah ya ce subhanaka fa kina azaban nar sarki ya tabbata kuma ya ga ubangiji haka mun ne suke fada fa kina azaban nar ka kama da mu daga azaban ka sai Allah ya ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سكت ربنا يا أبني دم إنك من تدخل النار فقد أخذيك حقيقة دو وند كسجر لشي وسا كان أسكن تبسي كاتوزل تبسي وما للظالمين من أنصار azzalimai ba su da mai taimakon su a gaban Allah ranar tashin kiyama azzalimai anan ana nufin kafare rabbana ya ubangiji mu inna na sami'na munadin munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai kira yana yi kira cewa a zo ayi imani shine yunadi lil iman an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijin mu فاغفر لنا ذنوبنا كغافر كامل ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ككن كريما كلا كلام وتوفنا مع الأبرار sannan kuma ka karɓi rayuwar mu tare da al'abrar bayi waɗanda suke masu da'a bayi na gari sai ce ne rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب سكت يا ربنا يا أبنجي وآتنا ما وعدتنا على رسلك ba abin da kai mana alkawali bisa ga harshen manzanninka wala tukuna yawmul qiyama karka to da mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah lalle baka saba alkawali da suka yi waɗannan addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya ansa musu ya ansa musu yace me anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa lalle ni ba da tozalta aikin mai aikin cikin mace ne shi ko namiji ba a hukumin ba ku tare kuke da juna wanda duk yayi aikin alkhairi zan ba shi lada ba wai dan kasancewar sa namiji ko kasancewar sa mace ba sai dan kasancewar sa yayi aikin alkhairi wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka bai wa ummu salima lokacin da ta cewa manzon Allah ubangiji na daina ambatan mazaje da suka yi hijira ban ji ya ambaci matan da suka yi hijira ba sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin auɗinsa da matan da mazan duk ba wanda zan so zaka aikinsa ba'dukum min ba'd falladina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhrizu min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fitar da su wa uzu fi sabili aka cutar da su wajen bin tafarki na wa qatalu wa qutilu wa qatalu suka yaki wa qutilu kuma aka kashe su a wata qira'a wa qutilu wa qatalu aka kashe su kuma suka yaki malamai suka ce yayi bayan an kashe su zasu yi sai aka ba da amsar cewa al-aqfu bil wawi la yaqtabi tartiba yo ai wawu akai aqfi da shi mutlaqul tarki yake nuna wa bayan nuna ga wanda ya fara faruwa da haka dai wa qatalu sun yi yaki wa qutlu har aka kashe sojan yaki wanda suka yi hakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ko kuma yanzu wa qatalu cikin su wadansu sun yaki wa qutilu cikin su wadansu an kashe wadannan yaki kawai suka sun dawo lafiya wadannan kuma an kashe su ne musu yaki ko kuma sun yaki an kashe su duk wanda suka yi wannan laukattaran na anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu kurakuran su wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shiga da su aljanna da koran ke gudana karkashin gidajenta sawaban min indillah sakamako ne ko lada ne daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul sawab a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للمتقين الأبرار ubangiji ce la yughurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ya rude ka kaiwa da komowar kafare a cikin kasa su yi tafiya a sama su hau kumbo su je duniyar wata kamar yadda suke faɗa su bi ta ruwa su bi ta jirage na ƙarƙashin ƙasa duk wannan kar ya dame ka mata'un qalil dan jin dadi ne kankane kuma ma'awahum jahannam sannan mu koma su wutar jahannama mata'un qalil wato dan jin daɗi ne kankani. wanda yake bai taka kara ya karya ba mata'un fi dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab as-sadid bima kanu yakfurun bima kanu yakfurun numatti'uhum qalilan thumma nasarruhum ila azabin ghalid za mu dan da su dadi ne kadai karka da mu wa bi'sal mihad sannan ko makomarta ita ce jahannama wa bi'sal mihad sir da makoma ubangiji ala ce lakin allazina taqaw rabbahum amma waɗanda suka tsoraci ubangijinsu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda kullum ke gudana karkashin benayenka khalidina fiha za su dawo a ciki babu mutuwa babu babu tsufa nuzulan min indillah gara daga wajen ubangiji lafazin nuzul gara ta musamman da ake wa bako sanadi. to yan aljanna suna da garar bako wanda Allah zai musu tanadi shine nuzulan min indillah wa ma indillah khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shine mafi alheri ga al abrar bayi masu da'a innal abrara lafi na'im kenan wanda suke cikin ni'ima yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura to wannan abin da Allah ya وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل أرسل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا تفتح cikin hadisi a riwaya daban-daban nagashi sarkin habasha lokacin da ya mutu manzo Allah ya wani salihin bawa ya mutu ku tashi mai masa sallah waɗansu sahabbai suka ce yaya za mu yi sallah ga mutumin da yake ba habashi kuma ma kirista so a sanin su a kirista ne bai riga musulunta to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzon sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah lalle cikin ahli alkitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku kuma da sun yi imani da abin da aka saukar musu khashi'ina lillah suna masu jin tsoron Allah la yastaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su yadda su ya ayar Allah ayoyin Allah da wani dan farashi kankani na duniya da za su samu wasu koyi gaskiya ba su yadda ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan lalle suna da lada a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أبو هدو آية تفعل نبركوا اصبروا ويهقلي hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri kan abin da Allah ya kaddara maka na matsalolin rayuwa na biyu sajiru su yi takarar yin hakuri tsakanin ku da kafare in kuma da wajen yaki in suka jure to ai ku ku ku tantanta ku jure in suka tsaya ku ku ku tantanta ku tsaya shine wasabiru babin mufa'ala ne su suna hakuri ku kuna har a ga waye wani hakuri sannan warabitu lafazin arribat na rufin ku tsare iyakokin kasa ta musulunci inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari a samu waɗansu masu zaman ko ta kwana a wajen shine wa rabitu Wata Allah sannan ku tsoraci Allah Allah la'allakum tuflihun dan ku rabota gobe kiyama amma al-imam al-baydawi yace wato da cikin lafa'if na tafsiri bai ban mamaki yace ya ayyuha allazina amanu sabiru fi salati zuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib واتقوا الله في صلاة العشاء لعلكم تفلحون في صلاة الصبح duk da suka yi tafsiri ne mai rauni amma dai lasa'ib ne ko ba shakka ba wato wasa kwakwalwa ne kawai amma in ba haka ba asabar yana nan a yadda yake arribatu yana nan a yadda yake jiran sallah ma yana cikin arribat kuma yadda manzo Allah ya zalika mardibat zalika mardibat abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi